verdade. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي إن شاء الله ندري بيو دهم سند شدة كن كراتمنا الموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه yau 28 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1445 13 ga watan goma shekara ta 2023 ta miladiya za mu tashi babi na 395 a cikin kitabu talak wato babu ma ja a fil li'an hadisi na 2232 na'am na'am yace babu ma ja a fil li'an babun abin da yazo a cikin li'ani al-li'an daga la'ana ne tsinuwa wato rantsuwar tsinuwa da da da ake yi tsakanin ma'aurata ma'anarta a cikin shari'a shine kalmomi sanannu wanda shari'a ta ajiye wanda ake sanya su su zamanto hujja ga wanda ya shiga cikin halin larurar yi ma matarsa ƙazafi saboda tuhumar cewar ta ɓata shimfiɗarsa ko kuma abin da zai kawo masa ta kawo masa abin da zai sanya shi abin a aibata shi na cewa matarsa ta yi zina ko kuma a domin ya kore danganta ɗa zuwa gare shi wato kalmomi ne da yake faɗa wanda shi ne zai zamanto hujja a gare shi a maimakon yi ma matarsa ƙazafi tunda ƙazafi haramun ne yana kawo haddi to kuma idan mutum ya ga abin da yake labudda dole ya yi ya samu abin da zai ije masa wannan abin kunyar da ya zo ya same shi ko abin tonan asiri da ya zo ya same shi yana neman mafita to shine shari'a ta sanya wannan hukunci na alli'an wato rantse na tsinuwa wanda za a yi domin shi a miji ya zamanto ya kubuta daga yi matarsa a yi masa haddin kazafi saboda ya tuhumci matarsa ba tare da samun shaidu hudu ba ita kuma ta kubuta daga aimata wato a haddin zina saboda ba a samu shaidu ba kuma rantsuwarsa ba za ta zamanto a matsayin shaida ba to idan abin da zai ije mata a mata haddi shine ita ma ta nata rantsuwa to sai aka kirawo abin da alli'an saboda rantsuwar ta la'ana da ita ake farawa ta ɓangaren namiji ba a ce mata a fushi ba kamar yadda yake ita rantsuwar matar tana yin rantsuwa ne a kanta da fushin Allah ya hau kanta to ba amfani da kalmar fushi ba a wajen wannan hukunci sai aka yi amfani da kalmar la'ana saboda kasancewar shi miji shi ne yake fara yi a bangaren sa ake fara yi to shi kuma a tasa rantsuwar la'ana yake yi saboda haka aka yi ita kalmar aka ɗauka wannan ba a haka zalika ba a yi amfani da kalmar shahada ba duk da yake tana zuwa a cikin rantsuwar saboda kada ta yi kama da sauran shaida wadda ake ita shaida ce ta musamman wadda take tare da rantsuwa na'am ya ce yahaya ya zanta min hadisi an malik daga ibn shihab zuhri cewa sahal ibn sa'adin sa'idi ya bashi labari cewa uwaimir al wato uwaimir ibn al-harith ibn zaid ibn al-jad ibn ajlan nisba ce ya zuwa ga kakansa kakansa shine ajlan din saboda haka ake ce masa al-ajlani na'am ya zo wajen asim ibn adiyin al-ansari sai ya ce masa ya kai asim ka bani labari mutum ya samu wani mutum tare da matarsa zai kashe shi ne sai kuma kuku kashe shi saboda kisasi wato sai koko yaya zai yi ya ce ka tambayan mun wannan ka tambayan mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai asim ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki tambaye tambaye ya aibata ya aibata wannan wato tambaya da aka zo masa da ita har sai da abin ya girmama akan a wajen asim abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya girmama a gare shi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karahiya yayin da asim ya koma zuwa ga iyalansa ja'ahu ni atawa ja'ahu uwaimir sai uwaimir ya zo masa ya ce ya kai asim mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai sai asim ya ce ma uwaimir ai baka zo min da alheri ba ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai so wannan tambaya wadda na tambaye shi a kanta ba sai uwaimir ya ce ni kuma wallahi ba zan hannu ba har sai na tambaye shi kan wannan matsala sai uwaimir ya miƙe har sai da ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar mutane sai ya ce ya rasulallah shin ka bani labari idan mutum ya sami wani idan mutum ya sami wani mutum tare da matarsa zai kashe shi ne sai ku kuma ku kashe shi ko ko yaya zai yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai an saukar an yi an yi saukarwa akan sha'aninka da sha'anin wato matarka wato ma'ana an saukar da alqur'ani je ka ka zo da ita sai sahalu ya ce sai suka yi rantsuwar li'ani su su biyu alhali ni ina tare da jama'a a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka gama wannan rantsuwar li'anin nasu waimur ya ce na yi ƙarya a gare ta ya rasulallah in na ci gaba da rike ta a matsayin matata sai ya sake ta saki uku tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi maliku ya ce ibn shihabin ya ce to wannan sai ta kasance a bayan wannan ita ce sunnar waɗanda suke yin li'ani su su to wannan ita ce ne ɗaya daga cikin hukunce-hukunce da suke da alaƙa da rayuwar aure shine li'ani li'ani shine rantsuwa da ma'aurata suke yi a yayin a wato domin samuwar abubuwa guda biyu domin idan miji ya gama matarsa tana zina ba shi da shaidu to abin da zai yana da damar ya yi mata li'ani ya ce ya rantse cewa ya ganta tana zina ko kuma idan ta zo da ciki wanda cikin nan ba zai yiwu a ilhaƙin zai iya yiwuwa a ilhaƙinsa da shi kuma shi ya san yi mata istibra'i kuma bayan yi mata istibra'i ma'ana ta yi jini ɗaya ta yi tsarki tun bayan wannan jini da ta yi bai sadu da isa ba kuma sai ta zo da ciki Alal misali ya yi tafiya sai ya dawo ya same ta da ciki wannan cikin kuma zai iya yiwa a sadar da shi da shi a sadar da shi da shi to wannan ma ana iya yin li'ani domin ya kore ciki wanda zai iya yiwa ya zamanto nasa amma in ciki ne wanda yake ba zai yiwu ya zamanto nasa ba babu zancen li'ani kamar alal misali mutum ya auri mace kafin wata shida kafin wata shida ba kwana biyar sai ta haihu to kaga wannan cikin ba nasa ba ne wannan babu zancen a li'ani babu zancen ya li'ani ya kore wannan cikin Sau haka a hali biyu ake li'ani ganin zina ko korewar ciki amma da'awar zina ya ce shi matarsa ta yi zina ko matarsa tana zina wannan ba a li'ani a nan haddin ƙazafi za a yi masa kawai ba a ba shi damar li'ani a wajen malik rahmatullahi a mashurin mazhabar malik saɓanin sauran mazahibin su su uku abu hanifa da shafi'i da ahmad su sun ce ko da da'awar zina ce mutum zai iya za a iya yin li'ani dan mutum ya dan mutum ya kubuta daga ai masa haddin kazafi amma a wajen malik idan mutum ya zo ya ce yana matarsa ta yi zina ko matarsa tana zina to in dai ba cewa ya ganta tana zina ba ba za a ba shi damar yayi li'ani ba bulala kawai za a yi masa sai a masa haddin ƙazafi to a hali na biyu kuma kamar yadda muka ambata shi ne ciki idan ya idan kore ciki ya ce wannan cikin ba nasa bane ko kuma wannan ɗan ba ɗansa bane to wannan shine hanyar kawai da ake korewar nasaba ta hanyar li'ani amma ba a DNA mutum ya zo ya ce to ai DNA yana shakka cewa wannan cikin ba nasa bane sai ya ce to a tafi laboratory ai DNA ba a kore ciki da DNA sai dai a kore ciki da al-li'an to asalin li'an din wannan shine asalin kissar a irin wannan kissar ta faru ga Hilal ibnu Umayya kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa shi hilal ibn umayya ya zo ya ce masa'ad ibn ubada ya ce yanzu mutum idan ya je ya samu mata idan wani mutum kwance akan matarsa kun ce sai ya zo ya samo shaida kafin ya je ya samo shaidar mutum hudu ya gama sha'aninsa idan kuma ya kashe shi ku ce za ku kashe shi saboda kisasi idan kuma ya shiru ya shiru akan kunci da bacin rai ya ga abu iri-iri ba yadda zai yi. to yaya zai yi shine aka je aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayat ta sauko to gashi wannan kissar ma ta Uwaimir al ita ma kun ga kusan kucin ta faru gare shi jam'i tsakanin waɗansu malamai sun yi tarjihi dukkan riwayoyin suna cikin sahihai duk suna cikin eh, kisar ibn abbas tana cikin buhari, kisar uwaimir kuma ga ta a cikin tana cikin sahihai buhari da muslim to jami'i shine mafi kyau tunda dama idan riwayoyi suka zo wanda zahirinsu sun ci karo da juna kamar a wannan ga wane ne kisar ta faru ga hilal ko ga uwaimir to sai jam'i aka yi cewa wannan kisar ta faru ga hilal ne da ta faru ga hilal a yan a aya ta sauka sai ta faru kuma ga uwaimir da uwaimir ya je ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi bai sani ba saboda haka sai ya ce ai gashi aya ma riga ta sauka akan sha'anin ga kamar yadda wannan riwayar ta nuna to wannan shine aula bisa a ce ga da wanda ta faru ba ga wannan ba to ala ayi halin wannan ita ce shine asalin yin li'ani wato abu ne wanda ya afku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya sauka a kansa kamar da zo a cikin suratul nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين wal khamisatu anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin wa yadra'u an hal adhaba an da arba'a shahadatin billahi innahu hula min al-kadhibin wal khamisata anna ghadaba Allahi alayha in kana min as-sadiqin to wannan shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wannan aya shi sahal ibn sa'ad shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a madina yana daga cikin ƙananan sahabbai yana daga cikin Kananan sahabbai samari a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Uwaimir daga cikin kabilar Ansar yake da ya zo wajen shi Asim ibn Adi shine shugaban kabilar tasu kamar yadda al'adar mutane suke yi abu wanda yake babba sai su kai zuwa ga wato wanda yake shine babba a cikin kabilar tasu to shi kuma asim ya ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so tambaye tambaye ba to wannan na farko taujihin da malamai suka bayar shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yana nuna sahabbai baya son a rinka tambayar abin da bai afku ba ko kuma baya son wato a ce kowane abu sai an tambaya an ji hukunci tunda wannan kamar zai hana a yi ijtihadi a cikin ijtihadi akwai yalwa akwai fusa amma aka riga aka nassi ya riga ya zo to ba ku da ikon tasarrufi a cikinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nuna rashin sansa ga a rinka tambaya idan abu ya faru kaza menene hukunci kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha ya ku wanda suka yi imani kada ku tambayi abubuwa wanda idan aka bayyana musu an aka bayyana muku su wato za su bata muku kuma in kuka yi tambaya a kansu yayin da ake saukar da alkur'ani za a bayyana muku hukunci Allah ya riga ya yi afuwa a kansu ya yi shiru kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaruni ma taraktukum ku kyale ni da abin da na barku akai فإنما أهلك من كان قبلهم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم domin ba abin da ya halakar da wanda suke gabaninku illa yawan tambaye tambayensu da kuma saba wasu da suke ma annabawansu kuma yace sallallahu alaihi wasallam mafi girman laifi a cikin musulmi shine wanda ya tambaya akan abu wanda ba a haramta shi ba aka zo aka haramta shi sanadiyar tambayarsa duk bisa waɗannan dalilai malamai suka ce shine sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin sansa ga a rinka tambaya wato akan irin waɗannan abubuwa to amma shi uwaimir da yake abin ya faru a gare shi ne to kuma abu ne wanda yake babba irin wannan ya faru ga mutum ya shiga cikin kunci da damuwa da tafarfasar zuciya ya zai yi abin bakin ciki yana neman mafita to kun ga tunda abu ne wanda yake neman mafita shi yasa ya ji shi ba zai iya yin shiru ba sai ya je ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin mutane ma ya je masa tambayar wanda yake nuna irin tsana irin irin zafin da ke cikin irin wannan al'amari yayin da mutum irin wannan al'amari zai faru a gare shi yayin da irin wannan al'amari zai faru a gare shi mutum ya kama matarsa da wani mutum kuma babu shaida a gare shi idan fushi ya ɗauke shi ya ce bari ya kashe shi ma ya huta saboda fushi to wannan me zai kai zai sa a yi masa kisasi shi ya sa da sa'ad ibn ubada da ya faɗa ya ce a da aka tambaye shi a hadisin hilal ibn umayya in kai ne wannan abin ya samu gare ka yaya za ka yi ya ce ai sai ya kashe shi tukuna sannan duk wani bayanin hukunci sai ya zo ya faru shi da aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamakin kishin sa'ad ne yace to aini na fi shi kishi kuma ni Allah ya fi ni kishi saboda haka mutum yayi kishi akan alfarmarsa abu ne wanda yake yana daga cikin wato kamala bal aka shi shine addayyus wanda yake baya kishin iyalinsa shi bai damu ba to wannan ya zama shine wanda aka ce baya shi ba zai shiga aljanna ba saboda wannan ya nuna wato rashin karamarsa da rashin alfarmarsa da rashin wato da rashin mutuncinsa domin yana da mutunci zai tsare alfarmar iyalinsa abinda duk zai taɓa mutuncin iyalinsa zai zama to abu ne wanda yake mai zafi a gare shi amma wanda bai damu ba wanda bai damu baya kishin matarsa baya kishin iyalinsa to wannan dalili ne akan wato rashin kamalarsa dalili ne akan kaskancinsa da wulakantuwarsa to idan kuma mutum ya shiru ya ga irin wannan ya shiru akan bakin ciki idan kuma ya ce bari ya je ya nemo shaida tunda dole sai da shaida sana za a iya tabbatar da zina kuma shaidar zina tana da wahala sai an samu shaidu guda hudu kuma shaidu guda hudu din nan sai sun gan shi ainihin wato yana saduwa da ita ɗin hakan ba kawai ya lullube ta ba ko da ya gansu ne da mayafi sun lullube kansu wannan shaidar ba za ta yi ba kun ga yadda shari'a ta isa matuƙa wajen tsare wato tsare mutunci da rashin da toshe hanyar da barna za ta bayyana a cikin al'umma kaga abu ne mawuyaci ya zama to cewa irin wannan abin ya faru to saboda wannan tsananin na a samu wannan shaidar to wanda shi da kansa ya gani to kaga yaya zai yi in yace zai je ya nemo shaida kafin ya je ya nemo shaida abinda za a zo a shaida din a gani an riga an gama saboda haka babu ma ma'ana akan ya je ya nemo shaida saboda haka ba shi da wani zaɓi sai dai ya shiru in ya shiru kuma ya shiru akan bakin ciki da ɓacin rai saboda ka kaga wannan kurba ce bakin ciki tashin hankali ne da yake neman mafita to shi yasa Allah madaukakin sarki kuma da yake shi alqur'ani da kuma zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo shi zamanto wato rahama ne ga al'umma yana daga cikin wannan rahamar yayin da aka shiga cikin tsanani da bakin ciki sai Allah ya yayi sai Allah ya kawo mafita mafita shine ayi li'ani ba yadda za a ka kawo shaida to sai aka sanya rantsuwa a maimakon shaida rantsuwa guda hudu to kuma ba a yin ta sai a gaban alkali mutane ba sa li'ani miji da mata su ce to ki zo mu li'ani inda za a buɗe wannan kofar masu li'anin suna da yawa wani daga zarar tuhuma kuma ma ba a li'anin kamar yadda yake a masabar malik shi ma yana ɗaya daga cikin matakai na sutura cewa ba a li'ani don zargi mutum ya ce shi zargin matarsa yake cewa hakika tana alfasha ta abin nan tana a a a a tana wani abu da wani ko tana da wani saurayi wani ko makamancin wannan kuma ya tana alfasha da shi wannan da'awar ba a ba da bayan ba a ba da damar li'ayi to inda kamar a ce ana yin ta ba a gaban shu ba a gaban alkali ba to da kowa da kowa yanzu da kowa sai kaga kawai in dan abu dan kankani sai ya ce kawai a zo a yi li'ani to amma ka'idar shari'a shine ba a yin da sai a gaban alkali shi yasa kaga a wannan hadisin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadhhab fa'ti biha je ka zo da ita wato a zo gaban sallallahu alaihi wasallam to sannan da ya zo da ita sai suka yi li'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayar kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya karanta musu ayar ta suratun nur sannan aka fara da namijin shi rantsuwarsa a dama idan ta haihu idan ta zina ce zai ce na rantse da Allah laqad ta tazni na ganta tana zina ga kamar yadda ibnu juzai ya kawo a cikin ya ce. lafzuhu fa innahu yaqulu arba'a marratin fi ru'ya zai faɗa sau hudu a cikin gani cewa ya ganta tana zina ashhadu billahi laqad ra'aytuha tazni na rantse da Allah na ganta tana zina kuma ya sifanta zinar kamar yadda shaidu suke sifanta zina almirwad fil mikhala yace na gani kamar yadda wato abin nan mashi yake shiga cikin tandu kura tandu haka zai faɗa sau hudu sannan a na biyar ya ce la'anatullahi alaihi in kane min alkazibi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in yana cikin makaryata to idan yayi wannan to hukunce hukunce guda uku za su hau kansa na farko ba za a yi masa haddin kazafi ba ya kubuta daga haddin ƙazafi na biyu ba za a idan idan ɗa ya kore ba za a nasabta ɗan zuwa gare shi ba na uku wajibi a yi mata haddin zina to shi yasa sai a koma kanta ita kuma sai ta rantse da Allah ta ce na rantse da na shaida cewa bai ganni ina zina ba ta faɗi cewar ta shaida da Allah cewa ta ce ma ra'aini azumi ma ra'ani azumi bai gan ina zina ba ko kuma ta ce ma zane ko kuma ta idan na ɗani ta ce ban yi zina ba kuma ɗan nasa ne na biyar kuma sai ta yi rantsuwa ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance yana daga cikin masu gaskiya inda gaske yake akan abin da ya faɗa to ita kuma fushin Allah ya hau kanta to idan ta yi ita ma hukunce hukunce uku sai su rataye da ita na farko suqutul haddi anha ba za a yi mata haddin zina ba na biyu furqa za su rabu za a raba auren in ta yi sun riga daga ta gama sun rabu na uku har abada ta haramta sun haramta ga juna ba za su sake aure ba har abada to sannan idan ta haihu in a wajen kore ɗa ne sai dai a nasabta ɗan zuwa gare ta ba za a nasabta shi zuwa gare shi ba to <clears throat> shi a wannan hadisin a sahal ibnu sa'ad ya ce yayin da suka gama yin wannan li'anin sai uwaimir ya ce na yi mata ƙarya rasulallah an na riƙe ta sai ya sake ta saki uku sai ya sake ta saki uku tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi wannan hadisin bukhari ya kafa hujja da shi akan cewar wanda ya saki uku saki uku nan zartacce ne ya kafa hujja da shi a wannan babu to amma waɗansu sai suka ce babu hujja a nan tunda ai rabuwar ba da sakin nasa da ya yi ba ne da li'anin ne saboda haka kamar sakin da ya yi bai samu mahalli ba don haka ba za a kafa hujja da wannan ba Shi shine Ibn hajar ya musu raddi ya ce a'a ba ku fahimci azancin bukhari ba bukhari abin da yake nufi inda wannan abin ba daidai ba ne, ba zartacce ba ne, ba a zartar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari amma ya yi saki uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ba ya nuna saki uku ɗin in aka yi shi zartacce ne to amma rabuwar aure yayin da aka yi li'ani tana faruwa ne daga matar ta gama ba sai Alkaliya ya wato ya zartar da hukunci ba ya ce to na raba aura ko bai zartar da hukunci ba ana gama li'anin tana gamawa tana yi to shi kenan lokacin za a samu furka amma idan shi ya yi li'ani ita kuma ta ce ba za ta yi ba to kaga za a yi mata haddin zina za a jefe ta tunda matar aure ce za a jefe ta saboda haka dai kaga dai rabuwar ta zo rabuwar ta zo sai lahira hmm. Hmm. idan kuma ya fara bai gama ba yana farawa sai ce kai wannan al'amarin fa gara ne hakuri uwar 'ya'yana ce gara rufa mata asiri sai ya ce to shi kenan ma ya janye ya fara amma kafin ya cika biyar eh, kafin ya cika hudun sai ya dakata sai ce ya janye to sai ya masa haddi bulala tamanin sannan sai ya dawo su ci gaba da rayuwa aure ba zai rabu ba ko da ya gani ko da ya gani sai ce watakila birin birin ne eh sai haƙura a yi masa addi a ci gaba da zama ko kuma idan ɗan ko kuma in na ɗa ne ya ce watakila ma fa abin nan ba haka yake ba watakila kwantaccen ciki ne sai ya ce ya haƙura ya janye to shi ya sa kuma ake mustahabbi ne kafin a yi li'ani alƙali ko sarki in a gaban sarki za a yi ya yi musu wa'azi cewa ku ji tsoron Allah kamar yadda ya zo a hadisin Hilal ibn ibn Umayya yake ce yayin da Hilal da yake ce masa la azabu dunya ahwanu min azabil akhirah azabar duniya ta fi sauƙi bisa azabar lahira in ka san ƙarya kake yi ka janye ka ji tsoron Allah in ka san ƙarya kake yi ka janye gara ai maka haddin bisa ya zamanto sai ranar lahira dan ta yiwu wani saboda kawai saboda kawai wato a ya batanci ga matar haka zai zo ya mata ya gwammace wato a ya tuhumce ta in ya so a haɗa a lahira bisa ya zamanto ya karyata kansa in ya so a yi masa haddi a nan duniya ita ma matar sai a gaya mata haka azabar duniya ta fi bisa azabar lahira azabar duniya ta fi sauki ta fi sauki afan ba ta fi ba ta fi sauki la azabar duniya ahwanu min azabil akhirah to wannan sai ta zama to ita ce sunnar mutala'inaini wannan shine sunna wato ita ce ta farkin yadda ake yin li'ani na'am kuma ya zanta min hadisi an nafe? an malik daga malik daga nafe daga abdullahi bin umar cewa wani mutum ya yi ma matarsa li'ani ita ne dai uwaimir al'ajilani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanta fala min waladiha ya kore ya fita daga kasancewar wannan ɗana sani ya ce ba ɗansa ba ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakaninsu ya kuma wato ya kuma riskar da ɗan da matar sai dai a ce ɗanta ne ba za a ce ɗansa ba ba za a nasabta ɗan zuwa gare shi ba na'am maliku ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين malik ya kawo ya karanta wannan aya wato Allah ta'ala ya ce waɗanda suke jifan matayensu da zina kuma ba su da shaidu sai su kawukansu kawai to shaida ɗaya daga cikinsu shaida ce guda hudu da Allah cewa shi haƙiƙa yana daga cikin magaskata ta biyar kuma cewa tsinuwar Allah ta tabbata a kansa in ya kasance daga cikin maƙaryata kuma ana ije mata azaba wato shine haddin zina ta yi shaida da shaida guda hudu da Allah cewa shi lallai yana daga cikin makaryata ta biyar kuma cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in ya kasance daga cikin magaskata na'am maliku ya ce sunna mu a wajenmu wato shine al'ada ta farkin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma khulafa'u a bayansa a nan madina cewa muta wato namiji da mace da namiji mata da miji da suka yi li'ani tsakaninsu ba sa sake yin aure a tsakaninsu har abada ba za su sake aure ba har abada idan ya ƙaryata kansa to za a yi masa haddi kuma a sadar da ɗan da shi amma ba za ta dawo zuwa gare shi ba har abada akan wannan ne sunna take a wajenmu wadda babu shakka a cikinta babu kuma saɓani cewa in dai aka yi li'ani ba za su sake aure ba har abada bayan an yi li'ani idan shi mijin ya zo ya ce wallahi ƙarya nake mata ya ce ƙarya yake mata bayan an yi li'anin an raba su to sai a yi masa haddi kuma ɗan a sadar da shi tunda ya ƙaryata kansa don haka ɗansa ne tunda dama shari'a ba abin da take so irin taimada uba shari'a tana so ta yi maɗa uba ba a so ya zamanto ɗa ba shi da uba ko ta yaya shi sa aka to aka takura hanyar da za a kore nasabar ɗa yanzu idan mutum ya je ya ce ai an je an yi dna dna ya nuna yaro ba ɗansa ba ne sai ya je kotu ko kuma ya je yana da'awar cewa wannan ɗan ba nasa ba ne dna ya nuna in ta kai shi ƙara haddin ƙazafi za a yi masa haddin ƙazafi za a yi masa kuma ɗa tabbas na sani abinda kawai zai yi ya kora ɗa shine ya je ya yi li'ani to za a riskar da ɗan da shi amma ba za ta dawo ba har abada wannan haramcin ya tabbata kaga dama ai abubuwa uku ne da haddi da ilhakin nasaba da kuma rabuwa ta har abada ta dindindin to biyu in ya karyata kansa biyu za su dawo za a yi masa haddi sannan kuma za a sadar da ɗa gare shi amma na ukun ta riga ta kuce masa har abada ba za ta dawo ba na'am wannan malik ce wani ita ce sunna wadda babu wanda yake shakka a cikin ta a Madina kuma babu saɓani a Madina akan wannan na'am malik ce idan mutum ya rabu da matarsa saki wanda yake yankakken saki shine saki ba'i wanda babu komai a cikinsa laisa lahu alaiha wanda babu komai a gare shi a kanta wato ba zai iya mata komai ba shine saki ba'i ne kenan wato kamar yayi mata yayi mata saki na uku saki na ƙarshe kaga babu zancen komai aha sannan ya yi inkarin cikinta ya bar ta tana da ciki ya sake ta saki uku kaga babu zancen komai amma kuma sai ya yi inkarin cikin da ya bar ta da shi cikin da take da shi ya ce wannan cikin ba nasa ba ne na'am la'anaha to zai mata li'ani saboda haka li'ani ana yin sa da mata ana yin sa ga mace wadda take cikin aure ana kuma yin sa ga mace wadda take cikin idda idda ta saki raji'i haka zalika ga wadda take yin wadda take cikin idda ta saki wanda yake ba'ili kai koma wanda take ta riga ma ta gama idda amma ta taɓa aurensa amma ya yi inkarin cikin na'am tana da ciki kaka tana cikin idda kenan in ya yi inkarin cikinta duk da ba shi da komai a kanta to zai yi li'ani saboda haka ana yi ma mace li'ani wadda take cikin aure da wadda take idda ta saki raj'i da wadda take cikin idda ta saki wanda yake ba'i na'am idza kanat hamila idan ta zamanto mai ciki ce idan ta zamanto tana da ciki kuma cikin nata ya zamanto ya yi kama da ya zamanto daga gare shi zai iya zamantowa cikinsa ne bi ma'ana wato ta haihu da cikin a lokacin da yake tsakanin wato a tsakanin rabuwarsu da haihuwarta ya ce a ce wato bai zamanto ya wuce muddar aƙallul haml ba idan alal misali ta haihu ga idan ya zamanto ta haihu ga mudda wadda take akalla daga cikin muddatul haml wato bata kai wata shida da ba kwana biyar ba ta haihu kaga tabbas wannan cikin sa ne to wannan zai iya yin li'ani amma in ta haihu da me zai iya yiwuwa a ce wannan cikin cikin sa bane to wannan ba zai iya yi mata li'ani ba na'am idan ta yi da'awarsa idan da'athu ma lam ci duna zalika min az-zamani alladhi yushakku fihi wato idan ta yi da'awarsa matsawar bai zo da zamani wanda ake shakka a cikinsa ba wanda yake ba za a san cewa wannan daga gare shi bane idan zamanin ya nuna kan cewa wannan ba zai yiwu a ce wannan cikin nasa bane to a nan wajen ba zai iya li'ani ba a nan wajen ba zai yi li'ani ba itlaqan saboda wannan ciki dama kawai ba nasa bane na'am fa hadha al-amru indana wannan shine al'amari a wajenmu kuma wannan shine abin da naji daga wajen ma'abuta ilimi wato dole ana duba zamani shi yasa dama sharadin li'ani ya zamanto yayin da mutum zai kora ciki ya zamanto cikin zai iya yiwuwa ya zamanto nasa ne bisa zamani amma in cikin ba zai yiwu a ce ya zamanto nasa ba kamar alal misali ya yi mata istibra'i ya san bai haɗu tare da bai sadu tare da ita ba sai kuma kawai a bayan ya sake ta sai kawai ya zo ya zamanto cewa an ganta da ciki bayan kuma shi ya san ya riga lokaci ta yi jini sannan ya tafiya ya rabu da ita da ya zo da ya sake ta sai kuma ciki ya bayyana kuma tsakanin muddar da ya sake ta da lokacin da ciki ya yi ba zai yiwu ba a ce wato inda akwai ciki zai iya za a iya haihuwarsa a koma ba a ƙasa da muddatul hamd wato a bayan a bayan hamd to a nan wajen zai iya yin li'ani amma in ba zai iya yi in muddar ya nuna kan cewa wannan ba zai yi ba a ce wannan cikinsa ne to babu zancen ma yayi li'ani kafa'an wannan da ba nasa ba na'am maliku ya ce idan mutum ya yi ma matarsa ƙazafi bayan ya sake ta saki uku alhali tana da ciki yuqirru bi yana ikirari da cewa tana da ciki sannan kuma yayi sannan yazo kuma yake za'ama wato yake cewa ya ganta tana zina kafin ya rabu da ita to za a yi masa bulalar haddi haddin kazafi ba zai yi mata li'ani ba domin a lokacin nan ta zamanto ajnabi a gare shi ta riga ya sake ta sake uku kuma tana da ciki kuma ya yi kan cewa wannan cikin nata wannan cikin wannan cikin nasa ne sai kuma ya zo ya ce ai ya ganta tana zina to kaga a lokacin nan sai a masa haddin sai a masa haddin kadafi domin ajnabi ya ce a gare shi na'am lam yula'inha ba zai mata li'ani ba amma in yi inkarin cikinta bayan ya riga ya sake ta saki uku to sai ya mata li'ani in ya ce wannan cikin ba nasa ba ne bayan ya sake ta saki uku sai kuma da sai ciki ya bayyana sai ce wannan cikin ba nasa ba ne to nan sai ya li'ani wannan sai ya li'ani domin zai iya yayuwa ya to cikinsa ne na'am wannan shine abin da na ji daga wajen malamai in ji malik na'am malik ya ce bawa matsayinsa matsayin ɗani a cikin yin ƙazafinsa da yin li'aninsa yana a wato yana gudana magudanar ɗa a wajen yin li'aninsa sai dai babu wanda babu haddi akan wanda ya yi ma kuyanga kasafi wato idan wato bawa da ɗa duk hukuncinsu ɗaya kamar yadda bawa zai yi in ya tashi zai yi li'ani rantsuwa biyar zai yi haka idan ma baiwa ce ta to matar ita ma rantsuwa biyar ba za ta yi ba zancen a ce kamar yadda ake raba al'amura na bawa haka za a raba ake raba ma ake raba al'amura ake sanya bawa yana da rabin abin da yake akan ɗa to wajen rantsuwa ba za a ce shi rantsuwa biyu da rabi zai yi ba babu ma ai ba yiwuwa a ce akwai rabin rantsuwa eh, ba kamar haddi bane sai dai kawai bambancin shi wanda wanda yake da mace baiwa sai yayi mata kazafi to shi babu haddi a kansa wanda yayi ma bawa kazafi babu haddi a kansa abinda kawai za a yi masa shine adabul shine ladabtarwa shine ladabtarwa amma ba za a yi masa haddin bulala tamanin ba saboda hukunci tunda Allah madaukakin sarki ya ce al yarmuna almuhsanat almuhsanat wato katangangun mata su ne waɗanda suke ɗa ba kuyangu ba kuma musulmi ba waɗanda suke kitabai ba saboda haka idan aka yi ma idan mutum ya yi ma wadda ba musulmi ba ƙazafi shi ma babu haddin ƙazafi a kansa sai dai a ladabtar da shi ba wai ya nuna kan cewa ya sha ba a'a za a yi masa horo bisa ijtihadin alƙali na'am maliku ya ce ku yanga musulma da kuma ya wadda take ba nasariya ko ba yahudiya ita ma tana yi ma wato miji ɗa musulmi ta ne masa li'ani idan musulmin ya auri ɗaya daga cikinsu ya kuma sadu da ita domin wannan bayanin sa ku shine saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin littafinsa waɗanda suke jifan wato matansu suke tuhumarsu kaga sai Allah ya ce suke tuhumar matansu azwajahu to ai su ma daga cikin mata wato ku yanga mutum zai iya kuyan auren kuyanga musulma zai iya auren ya bayahudiya zai iya auren ya banasariya to idan ya musu kazafi mijinsu ya musu ya tuhumce su ya zarge su da zina to za yi zai musu li'ani tunda su ma matan aure ne duk da yake ba babu haddin kazafi a kansa in ya musu kazafi tunda su ba muhsanai ba ne amma idan dai zai kore idan dai ya musu zina abinda zai fitar da shi daga jifansu da ya da zina kan aladabtar da shi shine sai yayi la'ani. na'am to akan wannan al'amari yake a wajen mu wato wannan shine zaɓin malik a cikin maganganun malamai na'am maliku ya ce saboda haka kaga a cikin wannan ya nuna kan cewar matar aure ko kuyanga ko ya in musulma ce ko kuma ya ce hitabiya banasariya ko ba yahudiya duk tana da haƙƙin aili'ani tare da su na'am maliku ya ce bawa idan ya auri mace ɗaya kuma wadda take ita ma musulma ko kuma ya auri kuyanga wadda take musulma ko kuma ya auri ya wadda take banasariya ko ba yahudiya la'anaha zai mata li'ani to haka bawa shi ma zai yi li'ani kamar yadda zai yi li'ani idan matan da ya aura sa daga cikin waɗannan na'am maliku ya ce a cikin a cikin hukuncin mutumin da ya yi ma matarsa li'ani Fayan fayanzi'u sai ya kame ya dena mhm. ya karyata kansa bayan ya yi rantsuwa ɗaya ko rantsuwa biyu matsawar dai bai yi li'anin bitsinuwar ta biyar ba to idan shi ya ciru daga yin rantsuwar tun kafin ya yi li'anin wato ya rantsuwar tsinuwar to sai a yi masa bulalar haddin ƙazafi ba za a raba tsakaninsu ba kamar yadda muka ambata ba za a raba tsakaninsu ba ya sha tunda ba ta yi ba na'am maliku ya ce a cikin mutumin da ya da ya saki matarsa idan wata uku suka wuce sai matar ta ce ni ina da ciki idan ya idan mijin ya yi inkarin cikinta to sai ya mata li'ani bayan wata, ya sake ta bayan wata uku sai ta ce tana da ciki to shi kuma sai ya yi inkari yana ganin kafin ya sake ta ya yi mata istibra'i ba zai yiwu ba a ce wannan cikin nasa ne to yana da haƙƙin ya mata li'ani ko da kwa bayan wata uku din iddata ta riga ta kare ko da bayan ko da bayan na'am a bayan bayan wata uku tun ta ce tana da ciki kaga ba zai yiwu ba a ce iddata ta kare bayan wata uku sai ta ce tana da ciki to a lokacin nan ya halatta yi mata li'ani na'am maliku ya ce a cikin wato kuyanga wadda take baiwa da mijinta yake mata li'ani sannan ya zo ya saye ta ba zai ba zai sadu da ita ba ko da ku ya mallake ta wannan ku bayani shine sunna ta riga ta shuɗe cewa ma'aurata da suka yi li'ani da juna ba za su koma cikin rayuwar aure ba har abada to haka nan ma wannan wato mutum ne yayi yana da mace kuyanga ya aure ta kuyanga ce baiwar wani sai ya mata li'ani bayan ya mata li'ani sai ya samu hali sai ya koma ya saye ta daga wajen sayyadinta kaga ba ta zamanto ba ta zamanto ba to ba zai mu'amalar aure da ita ba ba za ta zamanto sadakarsa ba duk da yanzu ta zama to mallakarsa sai ya ce masa hidima kawai saboda sunna ta ta tafi akan cewa wanda suka yi li'ani da juna ba za su sake komawa cikin rayuwar aure ba idan ya zauna idan ya koma yana saduwa da ita a matsayin sadakarsa aka ga ya zama to kamar yana rayuwar aure da ita kenan to kaga ya saba sunnar aure saboda haka shine yace ba zai yi wato ba zai koma ya mu'amalar aure da ita ba har abada na'am maliku yace idan mutum ya yi ma matarsa li'ani kafin ya tare da ita to ba ta da komai sai rabin sadaki mutum ne ya daura aure aka daura masa aure da mace kafin ya tare da ita sai ya ce ya ganta tana zina saboda haka ya ce sai a yi li'ani to idan aka yi li'ani ba abin da za a ba ta sai illa rabin sadaki ta ci rabin sadaki dole ta dawo da rabin tunda ba a tare ba dama da an tare ne za ta samu cin sadakinta gabaki ɗaya to waɗannan su ne hukunce-hukuncen li'ani sai kuma gado na wanda aka yaron da aka haifa wajen li'ani sai kuma matsala guda ɗaya da take da alaƙa da li'ani a kan korewar ciki idan mutum ya ya kore ciki na matarsa ya ce wannan cikin ba nasa ba ne to za a jira sai a ga lokacin da za ta haihu ba za a saurin zartar da hukuncin la'ani ba sai a jira sai lokacin da ta haihu idan lokacin da ta haihu ya idan lokacin da ta haihu wato ta haihu ga muddar wato aƙallan wato ga muddar wata shida ba kwana biyar ko abin da ya sama da haka to wannan ɗansa ne ba za a ba shi damar ya li'ani ba hmm? ba za a ba shi na idan ta haihu da muddar wata shida ba kwana biyar ko abin da ya sama da haka to zai yi li'ani amma idan ta haihu ƙasa da haka bayan ya yi mata istibra'i ta haihu ƙasa da haka shi ya tabbatar kan cewa bai da ita ba ta haihu ƙasa da haka to wannan ya tabbata kan cewa ba ɗansa ba ne to a lokacin nan babu zancen a yi li'ani sai kawai a kore wannan ɗan ba ɗansa ba ne haka idan kuma ya ce a ciki ya bayyana bayan kuma ya san cewar baya saduwa da matarsa sai ga ciki ya bayyana bayan ciki ya bayyana sai ya shiru ya bakin ya kama bakinsa ya guya ce bari mu ga ikon Allah za ta gatsiya ciki yana gani yana ta girma yana ta girma ya ce bari mu ga ikon Allah sai daga baya zo ya ce zai yi li'ani to yi mutlaqan mutlaƙan walayar ta'in haddi za a yi masa eh me yasa yayi shiru yace wa wal hamlu hamlun bayyinun yi haddu mutlaƙan walayar ta'in wanda yayi shiru ga kuma ciki a ciki yake a bayyane kuma ba cikinsa bane ya san ba cikinsa bane amma ya yi shiru to wannan haddi za a yi masa mutlaqan haddin kazafi wala inu, ba za a bashi damar yin li'ani ba ballantana kuma idan ya zo ya sadu da ita bayan ya yi tuhuma yana cewa wannan cikin ba nasa bane sai kuma ya ya je ya ci gaba da saduwa da ita wannan haƙƙi na yin li'ani ya kubce masa in ya zo ya li'ani to sai a yi masa haddi na'am na'am yi cewa suka mun yi yawmun aw yawmain kwana ɗaya ko biyu waɗansu kuma sun iyakance da har zuwa sati biyu hmm. a cikin al'ada dai abinda yawa jazakallahu a cikin al'ada abin da za a nuna kan cewa wannan wato ya sani kuma ya yi shiru da ya yi shiru wannan shirin da ya ya kau da kai wannan yana koma zuwa ga istihadin alƙali سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين آمين آمين to bismillah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd uh, wannan uh, ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya uh, amin tambaya ta ita ce malam dan Allah ina so a saka ni a cikin addu'a saboda wata matsala nake da ita a ɓangaren ibada matsalar ita ce idan na yi alwala ba ta daɗewa ta warware na nemi magani amma har yanzu ban samu lafiya ba malam dan Allah menene hukuncin ibadata eh wannan shine wanda yake mai hukuncin asalas wato kamar mai hukunci yoyon fitsari to kamar yadda ake yoyon fitsari haka ake yoyon sauran nau'o'i na najasa duk hukuncin su ɗaya ne ga kowace alwala da kowace sallah zai sabunta alwala zai yi sabuwar alwala kowace sallah sannan ba ruwansa da abin da ya faru ga wannan alwalar ko ta karye sallar haka da karyayyar alwala amma ba zai yi sallah biyu da alwala ɗaya ba kamar alal misali in yayi sallar in yayi alwala ya zo ya sallar magariba to zai ta yi fulfulinsa ya karatun alkur'ani da wannan alwalar da ta kare amma in sallar isha ta zo sai ya fita ya ja sake alwala domin ya sallar isha da ita wannan shine hukuncin shine hukuncin mai salasul bawl sun ɗauke shi daga hukuncin mace mai istihaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wata wadda ili kulli sala ki alwala da kowace sallah ya ce kuma sai nake jin gabana yana faduwa malam dan Allah a bani shawara ya zan yi to ya to shi wannan batun faduwar gaba ya kamata ka je ka ga likita ya kamata ka je ka ga likita ko abu ne wanda ya shafi sha'anin lafiyar gudan jini a tafiyar jini a cikin jikinka ko kuma abin da ya shafi zuciya Allah ya baka lafiya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 akwai wanda yarsa ta bata na roƙon Allah ka dawo da ita akwai dan uwanmu wanda yake fama da ɗa wanda yake mai wanda yake mai karkataccen hali muna roƙonka Allah ka daidaita halinsa Allah ka bashi istiqama akan tafarkinka Allah ka shirye shi ka shirye zuriyar mu baki daya akwai waɗanda suke marasa lafiya muna roƙonka Allah ka basu su lafiya akwai masu zuwa wannan majalisi wanda suna fama da rashin lafiya Allah ka ba lafiya wanda suke fuskantar larura Allah ka yaye musu akwai wanda zai tare a sabon gidansa muna roƙonka Allah ka sanya masa albarka da alkhairi a ciki Allah ka sanya shi zamanto manzilan mubaraka akwai muta akwai matafiya akwai wanda za su yi tafiya muna roƙonka Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka kasance tare da su a cikin tafiyar su Allah ka zamanto halifan su a cikin iyalan su Allah ka ba su nasara a cikin tafiyar su Allah kai musu guzurin tsoronka a cikin tafiya ta su Allah akwai waɗanda suke fama da a tsanani muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah muna roƙonka ka taimaki ƴan uwanmu na Palestine akan wannan zalunci da aka yi musu Allah ka ba su nasara da nasararka Allah ka ba su izza da izzarka Allah ka karya abokan gaban su Allah muna roƙonka ka jefa razani a cikin zukatan abokan gaban su su kuma Allah ka sanya musu tsari da kariya daga gare ka Allah ka karfafa su da karfi daga gare ka ka taimake su da rundunoni daga gare ka ka ba su nasara nasara mai buwayarwa ya rabbal alamin العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم إنك عفو تحب العفو